batutuwan ilimin yara mata da almajirai da mace-macen aure da kuma shaye-shaye da matasa kan yi na daga cikin manyan matsalolin da suka dabaibaye lardin arewacin najeriya game da haka ne kungiyoyin rajin ci gaban mata da yara kanana kana da cibiyoyin nazari da bincike kan harkokin rayuwar iyali ke alwashin riɓanya kokarin su wajen cimma su a wannan shekara ta 2017. Farfesa Aisha bin Ismail da ke zaman daraktar cibiyar nazarin jinsin bil'adama da inganta rayuwar iyali ta jami'ar da ta Kano ta ce a bana cibiyar na da tsare-tsaren cimma muhimman muradin da ta sanya a gaba. jadawalin mu mun yi shi na shekara biyar kamar yanzu bincike akan nazari akan aure da zamantakewa wanda shine zai ba mu haske ya yawan sake-saken da ake yi zai ba mu haske da yawan rashin nutsuwa da ake samu a cikin gidajen aure zai ba mu haske da rashin tarbiyya da ake samu na yara cikin iyali yadda kuma zai sa mu duba har shi wannan shaye-shayen magunguna da abubuwan da ake amfani da su wanda za su jirkita tunani da sauransu so shi wannan binciken da nazarin da muke so mu yi a cikin iyali kaga abu ne reshe gare su yawa saboda haka watakila a cikin shekarar nan ma ba za mu iya duka ba farfesa aisha ta ce la'akari da yawa da kuma nauyin ayyukan da suka rataya a wuyan cibiyar ya sanya take kokarin kulla kawance da sauran hukumomi da kungiyoyi domin cimma nasara abubuwan da muka yi a cikin wacin shekarar da ta wuce wasu na kawance ne wasu kuma mu kadai muka yi gaskiya ba za mu iya yin komai mu kadai ba ko a cikin ita kanta jami'a dole sai mun yi kawance da yan uwanmu cibiyoyi na nazari da kuma masu kansu bangarorin karatun saboda shi ilimi faɗi gare shi ba zai yiwu ka ce kai kaɗai kawai za ka kalle shi ba akwai yana da fuskoki da yawa a tsakanin watan satumba da na oktobar bara ne aka gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki kan kalubalen cin zarafin ƙananan yara da mata wadda cibiyar bincike kan lamuran demokaradiyya ta mambaya a nan kano ta shirya malama hawa ibrahim el yakub guda cikin wakilan ƙungiyoyin da suka halarci taron ta ce a wannan shekara ta 2017 ne hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki ya kamata su himmatu wajen aiwatar da abubuwan da taron ya cimma masana ilimi sukan raba wannan cin zarafi kashi-kashi wanda aka fi sani shine kamar fyaɗe kamar dukan mace ko dukan yaro wanda zai iya jawa yaro ko mace illa ko kuma a zamantakewa ya zamanto har ya shafi tunani ko kwakwalwar yaro ko kuma mace ko kuma a hana mutum wani abu wanda yake ya kamata a ci lalle dan adam yana da wannan abu ko kuma a ce a'a ilimi din nan da yake da shi ne abin da zai tallafa wa taimaki mutum a cikin rayuwarsa a ce gashi za a iya bashi amma a hana shi saboda a ci zarafin shi ko kuma a tirsasa mishi zaka ga yaran mu da yawa suna bara kayan magana sai a ce almajiran su aka kawo su idan ka zauna da su ka ce su maka fatiha ba za su kawo maka cikakkiya ba dan haka muna so a duba cin zarafi da ake wa yara maza su kansu auren wuri din nan mai tsananin yawa idan aka yi mata wannan auren bayan shekara biyu ko shekara uku sai ka ga kuma auren ya lalace malama hawa ibrahim el yakub kenan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya